سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا wannan hukunci na rashin zamansu bayan sun fitar da kai sai na ɗan lokaci kaɗan ɗin sunnar Allah ce mai zarcewa cikin lamarin annabawa a gabaninka wato duk mutanen da suka fitar da annabinsu daga cikinsu sai Allah ya saukar musu da azaba kuma har abada ba za ka samu canji ba ya kai wannan manzo a cikin wannan sunnar tamu za ka same ta tabbatacciya ce mai ɗorewa